hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam na da shekara dubu daya da dari hudu da talatin da uku daidai da takwas ga watan februari shekara ta dubu biyu da sha biyu wannan shi ne kasar na ashirin da tara daga cikin goron tutukan littafin sahihu muslim wallafar al'imamu muslim ibn al-hajjaj idan jama'a ba su manta ba mun shiga cikin babi na bakwai na muƙaddimar wannan littafi da imam muslim yake wanda wannan babu ke da suna babu sihhatul ihtijaj bil hadith al mu'an'an babin da ke bayani akan ingancin kafa hujja da hadisin da da an an an a cikin shi idza amkana liqa'ul mu'an'inina idan har waɗannan da an ana ta faru a tsakaninsu an bincika an ga akwai yiwuwar haɗuwarsu walam yakun fihim mudallis kuma cikin su babu wanda yake mudallisi ne kamar yadda na bayyana a baya wannan babin abin da yake karantarwa cewa dukkanin hadisi in ya zo da an ana za a iya kafa hujja da shi matuƙar an bincika wani da ya ce an wani akwai yiwuwar a ce sun ainihin haɗu shi ne kasantuwar sun yi zamani ɗaya abin da musulun ke nufi kenan sannan ya zama shi wani da ya ce an ɗin ba da ba ne to in har waɗannan sharuɗa guda biyu sun tabbata to kai tsaye za a iya kafa hujja da hadisi al sakamakon wannan babu wanda ainihin wato yake ɗauke da bayyana manufar imamu muslim mun tattauna mun ji mazhabobin malamai dangane da hukuncin al-isnad ko al-hadith al-mu'an'an na fata an gani mun fara karatun sharar fagen da imam muslim ya fara wannan magana lokaci ya ƙure mana za mu sake ɗaukowa insha Allah sannan sai mu tattauna wasu bayanai da haskakawa da babban malami a sheikh muhammad ibn ali ibn adam ibn musa al-ethiopi zai yi mana domin ainihin wato su zan faɗakarwa gare mu imam muslim ya ce wa qad takallama ba'd min tahlil hadith hakika an samu wani daga cikin waɗanda ya karambanin shiga hanyar hadisi wato intahala kamar ya yi rintu ya yi rigima ya yi karambani ya yi tsallan baɗake ya faɗa cikin ainihin harkar hadisi min ahli asiri na daga cikin mutanen zamanin nan namu fi tashihil asanidi wa taskiniha ya yi tsalle ya shiga cikin inganta isnadodi da kuma raunata su bi sai ya shigo da wata magana lau da rabna an hikayatihi wadda ita wannan maganar da ya kirkiro ya kawo a cikin wannan ilimi ba a ce za mu kawar da kai game da ba da labarinta wa zikki fasadihi safha da kuma ainihin wato kai da kai game da ambatan farnatta wato barabna an hikayatihi safha da a ce za mu kai da kai wajen ainihin wato ba da labarinta da kuma ambaton irin ɓarnar da ke cikinta lakana ra'ayin matinan yayin haka ɗin ya zama ra'ayi wanda yake mai buɗi mai ƙarfi mai nagarta wa mazhaban sahiha ba kuma yin wannan ɗin ya zama wato ra'ayi ingantacce izil iradu anil qawlil mutarrah domin kai da kai game da maganar da take watsattsiya ce ahra li yin hakan shi ya fi dacewa domin kashe ita wannan watsatsiyar magana wa ihmalu zikr qa'ilihi da kuma kwantar da ambaton wanda ya faɗi maganar wa ajdar Allah ya kuna zalika tanbihan lil juhali alayhi yin haka kuma shi ne ya fi dacewa don kada ambaton magana da martani gare ta ya zama ainihin wato an faɗakar da jahilai ma a kanta ghaira anna lamma tahawwafna min shururil awaqib sai dai kuma yayin da muka ji tsoron menene zai biyo baya na sharrori wa ghfirarul jahalati bi muhdathatil umuri da kuma irin yadda jahilai suke roɗuwa da abubuwan da ake kirkirowa wa isra'ihim ila atiqadi khata'il muhtaina da kuma gaggawar da jahilai suke wajen ƙudurce kuskuren masu kuskure wal aqwalu saqita da maganganun banza waɗanda suke risassu inda ulama a wurin malamai ra'aynal kashfa an fasadi qawli sai muka ga dacewar mutune asirin barnar da ke cikin maganar wannan mutum ya radda maqalatihi da kuma tunkuɗe ita wannan magana da qadri ma yaliqu biha min raddi da gwargwadon mai da martanin da ya dace da ita yin haka ɗin ajida alal adami shi ya fi dacewa ga halittu wa ahmada lil ba kuma shi ne abin da za a yaba wa ƙarshen shi insha Allah in wato a nan jama'a musulun ya yi maganganu masu ɗimbin yawa a wannan sharar fagen sun sa ma karanta mana wannan wuri a baya na fassara shi na sake farantawa na sake fassara yanzu ina so za mu sake bin wannan ne ina son wato ku fahimci asalin muqaddimar ta imamu muslim in ka cire maganganun da muka yi to a baya na jarhuwar abin ranar imam muslim ya ɗauko wani salo ne na bayyana matsayin shi na cewa malami ne shi ne sani kuma mai cin gashin kai to ina son ku fahimci wannan babi sosai kyakkyawar fahimta domin wannan babin asali shine maƙasudin da sa muka ware ɗaliban ilimi da wannan darasi da duba magana yake cewa wa kad takallama ba'd muntahil hadith hakika an samu wani daga cikin waɗanda suka kusa ko suka cikin hanyar hadisi wato da wannan magana imamu muslim na nuna maka wannan mutumin da muslim zai yi wa rabbi imamu muslim bai yarda da ƙwarewar shi ba ya ɗauke shi a matsayin mai karambani ne mai ganganci wanda ya shiga abin da ya fi ƙarfin shi wannan mutumin kuma sai imam muslim ya ce mun ahli daga cikin mutanen zamanin nan namu wane ne wannan mutumin za mu karanta cikakken sharhi a yau wanda yake malamai za su fayyace mana wa imam muslim yake nufi kuma me yasa ya aka kuma bai bayyana sunan shi ba wannan mutum da ya karambani daga cikin mutanen zamanin nan namu ya kutso cikin hanyar hadisi ya kutso fi tasrihul asanidi wa tasdiqa wajen magana dangane da inganta isnadodin hadisai da kuma ainihin wato raina tasu ina fata an gane wato anan harka mafi haɗari a cikin ilimin hadisi ita ce wannan domin wannan ita ce samar samaratu tayyiba ita ce sakamako mafi kyau na shi ilimin hadisi shine a iya gane ingantacce daga wanda bai inganta ba da abin da muslim yake cewa wannan mutum yana fama da rashin kwarewa kuma sai ya shiga harka mafi hadari a cikin ilimin hadisi ita ce me ita ce tashihul asanid wa taskimiya a cikin harkar hadisi akwai wasu abubuwan waɗanda ba waɗannan ba misali yanzu ka ɗauki littafin riyadu salihin ka rinka karantawa kana sharhin shi kana fassara shi kana wa'azi da shi wannan harkar idan baka kware ba ita ma tana da haɗari amma haɗarin ta bai kai haɗarin ka fara magana dangane da wannan ya inganta wannan bai inganta ba ina fatan kun fahimta abinda muslim yake maka mukarana shine mutumin nan gashi gwanja ne ma'ana dan a bai kware a cikin harkar ba sannan kuma ya zo ya shiga wuri mafi haɗari shine na ingantawa da raunata ainihin hadisai wannan mutum ana fama da wannan matsalar da ya shiga sai kuma ya zo ya kirkiro biƙaulin ya kirkiro wata magana ya shigo da wata magana a nan imamu muslim sai ya nakkara wannan magana kamar yadda za ka zo ka ji zai bayyana ta a wurin imam muslim magana ma asali bid'a ce ba amma taba jin ta a wurin wani malami ba na ka sai kawo ta da nakara ta da nakra cewa ainihin wato bi qaulin yazo ya shigo da wata magana wadda ita maganar law darabna an hikayatihi wa dhikri fasadihi safhan da a ce za mu kau da kai game da ainihin ambatanta faɗin maganar ma da za mu kau da kai da za mu kau da kai game da bayyana wa mutane ɓarnar da ke cikin maganan nan lakana ra'ayin matinan da wannan ra'ayin da shi zai fi zama mai ƙwari wato rashin bayyana ta ma to ya fi alheri fiye da komai wa mazhaban sahihan da kuma ya zama tunani ko kuma matafiya wadda take ingantacciya ina fatan ku gane mai musulmi ke nufi nan wato ita magana saboda muninta da bid'ar da ke cikinta da kuma ɗanyantaka ta wanda ya ƙirƙiro ta to da za mu kau mata da kai mu ƙi faɗin sharrin da ke cikinta ma to yin haka ɗin da ya fi alheri an fahimta jama'a sai yake kawo dalili akan wannan maganar cewa izil i'rabu anil qawlil mutarrah domin kau da kai game da magana wadda take watsatsiyar magana ce ko yasasshiyar magana wadda aka yi wurgi da ita ahra li'imatatihi shine yafi sanyawa ita maganar ta mutu duk maganar da ka san maganar banza ce ko to na daga cikin abin da ke kashe ta shine a yi watsi da ita a kau da kai kana nan kwana biyu sai ka ji maganar ta mutu ina fata an gani. wa ijmali wa ikhmali zikri qa'ilihi da kuma kwantar da ambaton mai faɗin maganar in aka yi shiru ba a yi magana akan maganar da yi ba shi an kwantar da shi ba za ka sake jin ya tashi ba sannan ita kuma magana fa ta mutu kenan wa ajdaru Allah ya kuna zalika kuma yin haka din a yi shiru ba a yi raddinta ba ko shi ne ya fi dacewa domin ne don kada yin hakan wato yi mata raddi ya zama tambihan lil juhali alai ya zama ma an faɗakar da jahilai cewa ga wata magana ta shirme domin bari ku ji wani lokacin kai malami in ka zo za ka yi raddin lalatacciyar magana wani wawa ko jahili in yana sauraron ka ko shi ita maganar da kake raddi ita yake fahimta ita kake akai? ina son ku gane wannan ita maganar da kake wa raddi to yana fahimtar cewa ita kake akai. a nan nake faɗi muna karatun hamawiyya wani babban mutum ne ɗan siyasa muka zauna da shi a ƙasar na wataran muna hira wato zai kawo maganar sa zazzaki sai ce ab algatu ayi hakuri da Allah ashe kuna a kungiya ɗaya ne ko sai ni ce mishi to daga ciki sai ke cewa ya ji a wani kaset ne ina yaban shi ya ji ne ina yaba wa zazzaki a cikin wani kaset mahallin shahid duk wani kasar da zai ji na ambaci zazzaki to babu yabo a ciki to amma kaga raddi ne ya ji ina yi ko shakka babu amma shi bai fahimci raddi nake ba sai fahimci yabo ne don haka ku kiyaye ka rinka lura da wannan ka'ida shi yasa a jiya nake gaya muku in Allah ya kai mu yau za mu tsaya mu tattauna dangane da yaya malamai ke wa littattafai raddi da maganganu da kuma masu rubuta littafai da kuma ainihin maganganun da suka yi da kuma waɗanda suka saba ko da ana kan hanya ɗaya tare da su sai dai kasantuwar sharhi da nake so zan biya mana mewa zai jinkirtar da tsayawa mu tattauna wannan ka'ida domin a nan imam muslim yana gaya maka ƙawa'id ɗin ne na daga cikin ƙawa'id ɗin da ake mu'amalantar maganar banza kaga abin da yake ce maka na ɗaya kau da kai shi kau da kan nan sai imam muslim yake ce maka na sa ita maganar ta mutu shi kuma mai maganar fa ya kwanta sannan kuma shi ne zai ba da damar kada wani jahili ya zama ma ya san maganar domin lokacin da kuka tashi za ku yi raddin maganar wani jahili a lokacin shi kuma fa bai san wancan ya yi maganar ba misali yanzu akwai jahilan da gaba ɗaya ba ruwansu da harkar maulidi ba sa taron maulidi ba sa bikin maulidi ba sa komi na maulidi to in ka je cikinsu ka fara magana dangane da abin da ya shafi maulidi sai a samu wani haziƙin jahili sai ce a to munnar haihuwar manzon Allah kuma me ya aibu a ciki kaga yanzu kai ne kake faɗakar da shi game da yin maulidi sai ce to shi kwan haka ne zai nemo malaman da suke wa'azi a ce ana ƙaunar manzan Allah kuma kai ka ce bid'a ne kaga shi yanzu abin da yake fasarawa ƙaunar manzan Allah kake faɗa da ita ko kun fahimta jama'a akwai wani dattijo malam Usman ya rasu <clears throat> Allah ya gafarta mishi a cikin garin Yola bayan na sanya musu karatu ne musu sharhin arba'una hadis a hankali ana fahimta sai karatun sai albarka sai tasiri sosai to sai zauna lokaci muna hira sai yake yaba wa uslubin karatun sai ce ka ne mana karatu daidai da irin yadda ya dace a yi karatu a garin nan ya ce kaga dai garin nan Allah ya tsare mu daga bidiyo'i irin waɗanda suka bayyana a Najeriya ko a ƙasashen Hausa ya ce a nan mu abin da muke fama da shi shine kawai jahiltar sunna da an zo an karantar da mutane sunna za su bi babu wani ɗan bidi'a kwaɗe ɗaya da ke yaɗa bidi'a kuma ba a samu ba a baya don haka a nan garin in ma mutum ahli sunna ne ko kuma kawai al'ada yake bi kuma al'adar bai yi nisa a kai ba da an kawo sunna zai bi sai ce da daɗewa malam ismaila idris allah gafarta mai ya zo garin nan zai wa'azi da ya zo zai wa'azi sai ɗauka yadda ake kwamacala a ƙasar hausa haka ake a nan yola ya ce sai ta magana a kan ɗariƙa yi ta magana a kan ɗariƙa yi ta magana a kan ɗariƙa ya ce sai mutane suka watse ba su fahimci ina ya sa gaba a wa'azin ba saboda me saboda na farko yana wani abu ne yana wasu maganganu ne waɗanda su ba su taɓa jin wani ya ce salatul fata ta fi alƙur'ani ba a bakin shi aka fara ji sai suna mamaki a ina za a samu musulmi ya ce wani abu ya fi ƙur'ani sai ce mutum ka zo kana ta faɗa ba a san da wa kake ba to shi kuma ɗahir bauchi da ya kawo gudunmawar raddi da ya zo don a fahimce shi da kyau sai juya da fulatanci ya yi raddi ga sama'il idris ya yi raddi ya yi raddi ya yi raddi ga sama'il idris to daga cikin raddin shi sai kawo misalin nan yana ce dan an ce salatul fati ta fi alqur'ani kaza yo menene kamar kwalbar turare ce fa da za a siye ta naira biyar da ainihin garuwar ruwa da za a siye ta sile kaga kwalbar turaren ga ta yar karama ce amma ta fi wannan garuwar ta ruwa daraja sai suka ce kun ga hausawa nan mutanen yola kenan sai suka yi comment sai suka ce kun ga hausawa nan to mahaukata ne wato sai suka dauki da samani dris din da ɗahir rocin to hausawa ne kuma mahaukata ne don haka a kyala mutanen nan za su kawo mana rudani wannan ya zo yana ta wa'azi yana ta faɗa ba a san da waye ke ba wannan kuma mahaukaci ya zo shi kuma yana cewa akwai abin da ya fi ƙur'ani wallahi jama'a wannan ko sai jawa sunan izala baƙin jini da ka zo ka ce izala sai su ce wari wari yan cirani ne masu hayaniya da ka ce ɗariƙa sai su ce mahaukatan nan don haka da izala da ɗariƙa sai ba su da kima a wurinsu to da ka zo ka ce sunna kuma fito sai su taho to ko kun fahimta jama'a to abin da ya faru ni na yi wa kasar dirasa ne kafin mu fara karatu da na fahimci haka kasusuwan suna nan na karatun na hadith guda ashirin da biyu ne zuwa ashirin da hudu karatu ake zannar karatu don duk abin da ka faɗa musu kawai su kar ma kai wani jijiyar wuya karka wata jijiyar wuya mutumin yau da karka wata jijiyar wuya kaza sunna ne kawai sai girgiza kai gobe za ga ya fara aiki masallaci za mu shiga na juma'a sai wani ya dafa wani haka ya ce malam eh ka gan shi eh to yana aikata bid'a sai ce a wallahi ustaz kariya yake yi ni ban ma san bid'a ba balle in yi ta tafiya muke da wani a mota babba ne shi ma muna tafiya ya harɗe kafa haka sai ya kama gefen wandon shi sai ce na taɓa jin abubakar gumi ya ce in wando ya wuce idan kafa to wuta sai na ce mishi kwarai da gaske sai ya girgiza kai shi kenan muna dawa sai ga akwatuna ana ta fitowa da wandunan shi ya ba da umarni a je wurin tela kawai a cire inci biyar biyar ya taba ji ne abubakar gumi ya faɗi kaza gaskiya ne magana eh kawai shi kenan sai girgiza kai ana dawa kawai sai cika aiki to kun ga yanzu irin waɗannan mutanen a matsayinka na mai da'awa in ka je ka same su to ka sai da za ka bullo musu kun ji ɗaya idan ka samu kanka a wuri irin kano kuma bari ka ji kar ka kula 'yan bidi'a domin matsalar ita ce 'yan bidi'an sun riga sun kafa a zukatan mutanen ane musu kallon malamai ko da ike an san makaryata ne ko ana shakkar su amma kuma su ne malaman da aka rike to da ka da ka bijirar musu to kawai abin da jama'a za su fassara ya zo ya ci mutuncin malamanmu haka kano take haka maiduguri take to amma in ka zo ka karantar da asalin sunna ita kuma bid'a ka bayyana wajihinta amma ba sai ka yi fanikin ba ba sai ka yi hayaniya ba da kano da maiduguri amma wurare irin namu nan ka gan kace sokoto ka ce ƙasar sokoto gaba ɗaya ka ce kaduna ka ce plateau ka ce bauchi ka ce gombe nan kam sai ka da bid'a duka ka yi maganganu masu kaushi sannan mutanen za su abin nan saboda kowaɗanne da irinsu ka bi wannan uslubin ka gani yanzu da za ka je kano ka fara da'awa ba abin da ya shafe su a ce musu wai kai dan izala ne ba abin da ya shafe su za su zo amma kar su ji kana taɓa waɗannan shehun amma don ka, za ka ce bid'a ne ko da yana zaune ya ji kuma magana ba ta mai ba sai ya girgiza kai Dr. Ahmad ya zo yi magana kan wata bid'a ana cikin karatu sai wani ya girgiza kai da aka tashi ya ce kai yau malamin hadisi har da 'yan abubuwan da muke biya taɓa ce kasan su malaman hadisi ba sa bid'a wato yana faɗe ne kamar yana fara'a ne kasan su malaman hadisi ba sa bid'a to amma da an bijiran ma wanda ke yin bid'ar to sai ga to malamin shi ne kenan wannan yake nuna na daga cikin asalib na da'awa ka rinka sanin ina me za ka faɗi ya za ka faɗi ya za ka gabatar da shi ga jama'a don haka idan ka ɗauki mutane gaba ɗayansu a ma'auni guda to ka aikata kuskure ina fatan ku kiyaye wannan Allah maɗaukacin sarki kiyaye abinda imamu muslim a nan yake cewa domin kau da kai game da maganar da take watsattsiya ce shi ya fi dacewa da kashe ta kaga hanya mafi saurin kashe maganar banza ita ce me ai watsi da ita in aka yi maka kazafi kai ka san ƙarya ne eh to yi gurin da maganar kawai kwana biyu sai ka ji maganar ta mutu amma in ka fito za ka kare kanka ko za ka bayyana yaya al'amarin yake to ka ƙara shayyada magana ka ƙara ɗaga ta sannan wanda yake yaɗa munanan maganganu na banza idan kana son ka kwantar da shi to karkai mai raddi kai maganar raddi wannan kuma shi zai sa jahilai ma ya zama ba su faɗaka sun san mecece maganar ba to amma sai imamu muslim bayan ya gama shimfiɗo maka waɗannan ƙa'idojin sai nuna amma akwai yanayi na istisna'i akwai exceptions ma'ana akwai halin da waɗannan ƙa'idojin ko tare da an san su ɗin ko amma dole sai an yi raddin kuma shi yasa yace ghaira anna lamma takhawwafna min shururil awaqib sai dai kuma yayin da muka tsoraci sharrorin da za su biyo baya in muka yi shiru muka bar wannan maganar wa jahalati da kuma irin yadda ruɗuwar da jahilai za su da satil umur da al'amuran da suke ƙirƙirarru ne sababbi wa isra'ihim ila i'tiqadi khata'il mukhti'ina da kuma irin gaggawar da jahilai ko wawaye suke yi na rike kuskuren masu kuskure da zaran wani mai kuskure ko wani wawa ya kawo wata maganar banza za ka ga jahilai sun rudu da maganar duk maganar boko haram in ba yanzu da abin ya fara taba jama'a kai tsaye ba a lokutan baya yana da wahala ka yi magana cikin musulmi a cikin mutum goma ka samu mutum biyar su fahimce ka abin da za a ɗauka yo an samu gwaraza za su yi yakin musulunci ko suna yakin musulunci kai kuma kana son kai fada da su a nan na daga cikin muhdathatul umur kawo waɗannan abubuwan to amma a lokacin da abin ya fara bayyana ya fara nisa ya fara nisa ya fara nisa to a lokacin ne zaka ga jahilai kuma lokacin suna ainihin baran-baran da al'amaru. sa'an nan ka dubi irin yadda jahilai suke da gaggawar rike wani kuskure masu kuskure na'am su wane ne jahilai su ne waɗanda su ba malamai ba su ba ɗaliban ilimi ba su kuma ba waɗanda ke makalkalewa malamai suna sauraron menene ma malamai ke cewa ba wato waɗanda gaba ɗaya ba su da wata basira ko kaɗan ba su da wayewar kai ko miskalar zarratin game da duk abin da ake kawowa na daidai ko rashin daidai don haka da zara an kawo wata magana wadda akwai rudani a ciki yanzu nan sai ku ga ainihin sun riƙe wannan maganar wal aqwalis saqita inda al ulama da maganganun da suke maganganu ne watsatsu a wurin malamai don aka kawo su sai kaga jahilai suna da gaggawar rike su to yayin da muka ga irin wannan sharrin zai biyo baya duk da kuma waɗancan dalilan kun ga wannan shi ake kira takafu'ul adilla wato ka samu kanka a wani hali in nayi rabbi ga sharrin rabbin, in nayi shuru ga sharrin shuru. to in ka rude ka rasa yadda za a yi sai a ce dalilai sun maka keke da keke to in ka ɗan karkata ga wani ɓangare to shikenan ka fita daga cikin wannan rudanin to imamu muslim anan sai yake cewa yayin da ya ga akwai haɗari a yi raddi akwai haɗari a yi shuru to sai kuma ya ga yin shuru ɗin haɗarin ya fi yawa ra'ainal kashfa an da ƙauli sai muka ga dacewar mu tona asirin barnar wannan magana tashi wa radda mu kuma yi raddin ita wannan magana amma bi qadri ma yaliqu biha min raddi da gwargwadon raddin da ya dace da ita to yin haka sai muka ga shi yafi ajda alal anami shine yafi dacewa da cancanta ga halittun Allah wa ahmada lil aqiba kuma shine yafi dacewa ga kyakkyawan ƙarshe wato al'amarin anan to za a yi kyakkyawan ƙarshe insha Allah in Allah ya so jama'a ina fatan wannan sharar fagen yanzu ta bayyana maka manufar imamu muslim na kulla wannan babin to bari ka ji abin da malam mai sharhi yake cewa yace idahul ma'na al ijmali li hadhihi al faqra bayyana rahimahullahu ta'ala annahu qad takallama ba'd al mu'asirin lahu mimman yad'i ilm al hadith imamu muslim Allah ya ji kanshi ya bayyana cewa an samu wani daga cikin mutanen zamanin shi waɗanda suke magana dangane da wasu matsaloli daga cikin waɗanda ke da'awar sun san ilimin hadisi walaysa huwa min ahlihi fi za'amihi fi tasihil asanid wa tasqimiha shi dinnan kuma ba shi daga cikin waɗanda suka san ilimin hadisi amma a cikin riyawar shi har ya shiga inganta hadisai da rauna nasu ya zo ya kawo ainihin wato bi kalamin la yanbaghi an yuzkar mutumin nan ya zo ya kawo maganar da bata dace ma ambace ta ba wa yusha bai kamata ma a yada maganar ba balil al bihi an yu'raba al anhu safha abin da yafi dacewa da magana ita ce a kau mata da kai li'anna al-i'raba an al-qawl al-batil domin muslim ya nuna cewa kau da kai game da maganar banza al yaqu imamatihi shi yafi dacewa bi imatatihi shi yafi dacewa da kashe maganar wa isqatu zikri qa'ilihi kuma wannan shi zai sa shi wanda ya faɗi maganar ya zube li ya kuna fi isha'atiha fi isha'atihi tanbihan juhali alaihi domin kai ya zama garin yaɗa maganar ana son ai mata raddi ya zama kuma ana faɗakar da jahilai ne ma suna saninta an gane lakin to duk da haka kuma amma sai muslim lamma khashiya min su'i awaqibihi yayin da ya ji tsoron abin da zai biyo baya in ya yi shiru ɗin haifu aljuhala ya yakthuru fihi al bil umuri al saboda su jahilai suna yawan ruɗuwa da al'amura waɗanda ake ƙirƙiro su sababbi ka duba da kyau yau a garin nan da wani zai bayyana da wata baharaja da wata magana yanzu nan za ga mutane sun taru sai dai kawai inda abin yake kamar taruwa ce ta kumfa yanzu za su taru kuma inda za a ci gaba a hakan ko kwana biyu sai ga duk sun watse an fahimta jama'a amma abin da ake nuna maka shine suna da gaggawa da yawan ruɗuwa da sababbin al'amura sannan wa yusri'una ko wa yasri'una ila i'tiqadi akhta'il mukhti'ina suna da gaggawa kudurce kuskuren da masu kuskure suke yi wal aqwalis saqita inda ahli ilmi da maganganu watsatsu a wurin malamai jahilai sai ga suna da gaggawa rike su ra'al kashfa an fasadi qawli hadha alqa'il to sai muslim ya ga dacewar ya bayyana barnar da ke cikin maganar wannan mai magana warradda ala maqalatihi da kuma mai da martani ga wannan magana tashi bi qadri ma yaliqu biha min ar-radd da gwargwadon raddin da ya dace an fa'alin nasi yin haka shi zai fi amfanar da mutane wa ahsana akibatan kuma hakan shine zai fi kyautata ƙarshen al'amarin mala yace hadha hasilu kalamihi rahimahullahu ta'ala wannan ita ce takaitacciyar fassarar magana imam muslim Allah ya ji kanshi ina fatan kun fahimci yanzu wannan sharar fagen. to sai malam muhammad ya ce tambihatun ga wasu faɗakarwa ina karanto waɗannan bayanai ne gaba ɗaya daga ainihin wato sharhin muqaddimar sahihu muslim mai suna qurratu ainul muhtaj fi sharhi muqaddimati sahih imami imam muslim ibn al wallafar babban malami Sheikh Muhammad ibn Ali ibn Adam ibn Musa al-Ethiopi Allah ya wato ga faɗakarwa ne zai yi mana kamar gaɓoɓi guda hudu ne waɗanda waɗannan duk gaba ɗaya sakamakon wannan magana ce ta imam muslim tambihatu ga faɗakarwa al'awwal wa farko annahu lam yusarrih al-imam muslim rahimahullahu ta'ala fi muhawaratihi bi hadha al-shakhs alladhi aradahu bal abhamahu imam muslim har ya gama wannan tattaunawa bai ambaci da waye ke ba sai ya bar magana a dunkule wa qad ikhtalafa an-nasu fi takhminihi to mutane sun yi ƙoƙarin bayyana wane ne wannan mutum da wa muslim yake ƙoƙarin bayyanawa ya kai wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza sai aka samu saɓanin fahimta Fakila ya anil bukhariya wasu suka ce da bukhari yake وممن قال بهذا الصنعاني وبعض المتأخرين الإمام الصنعاني من سبل salam da wasu malamai da suka biyo baya-baya sun yi wannan fassara sun ce muslim to da bukhari yake wannan magana wannan ba ku manta ba na faɗa muku nima an ɗauki wani lokaci a baya ina kan wannan ra'ayi amma na gane cewa ba da bukhari yake ba kuma karatun yau zai tantance mana cewa lallai ba da bukhari yake ba ko shakka babu wa ya yarudduhu ma sabaka anna musliman faraga min kitabihi qabla liqa'ihi al-bukhari me zai rusa wannan magana ta cewa ba da bukhari yake ba a can tarihin imamu muslim da muka yi a baya mun gabatar da wata magana cewa ai muslim ya gama rubuta wannan littafin nema kaf sannan ya haɗu da bukhari kaga shi ba da shi yake ba لأنه فرغ منه sanata hamsin wa mi'atain hijiriya muslim ya kammala littafin shekarar hijira na da ɗari biyu da hamsin wa qad qala al-hakim abu abdullah awwalu ma warada al-bukhari ne sabora sanata tis'in wa mi'atain hakim ya ba da labari cewa farkon zuwan bukhari garin su muslim a lokacin shi kanshi bukharin yana yaro an gane wa kana sinnuhu hina idin 15 sana a lokacin shi kanshi bukhari shekarar shi goma sha biyar ya zo garin su muslim hijira na da ɗari biyu da tara hijira na da ɗari biyu fata an gane. wa warada hafil akhira to zuwan shi na ƙarshe garin su muslim ya zo ne ainihin sanata hamsina wa mi'atai shekara ta ɗari biyu da hamsin shekara ta ɗari biyu da hamsin kun ga shekarar da musulun ya gama rubuta littafin shekarar ce buhari yawa mai sabur zuwan ƙarshe fa kama biha khamsa sinin yuhaddisu ala dawa ya zauna tsawon shekara biyar yana karantarwa tutur zaryan babu wani ƙaƙƙautawa. a wannan lokacin ka kaga imamu muslim ya riga ya rubuta littafin shi har ya shiga sannan bukhari ya zo ya fara karantarwa don haka wannan tarihin yana ruguza cewa da bukhari yake na fata an gani intaha wa min al sanannen abu ne anna musliman inna ma lazamahu fi wurudihi al ba'a da an akmala ta'lifa kitabihi yace sanannen abu ne cewa muslim ya zauna tare da bukhari ne a zuwan da bukhari ya wa garin ne sabuwar na ƙarshe a lokacin muslim ya riga ya kammala rubutun littafin shi bayyana bihaza da wannan bayani na tarihi sai bayyana annahu ma qasada al-bukhari fi hadhihi al-muhajama ash-shadida wannan farmaki mai tsanani da muslim ya kai to za a gane cewa ashe ba da bukhari yake ba ina fata an gane sannan ƙarin shi ne za mu zo mu tattauna waɗannan kalmomin da musulmi ya amfani da su idan ka tuno yadda muka bayyana a tarihi muslim na girmama bukhari to babu yadda zai faɗa mishi irin waɗannan kalmomin wannan ma na ce don haka gaskiyar lamari ba da bukhari yake ba wakila wasu kwasai suka ce ma arada bihil bukhari wa shekha ibn al-madini muslim yana nufin bukhari da malamin bukhari din ibn al-madini wa huwa zahiru kalamin zahabi imam zahabi akan haka yake wa sarraha bihi sibt ibn al-ujmi a sibt ibn al-ujmi ko sibt ibn al-ujmi akan haka ya fito kararama shi ya faɗi wa fihi ma sabaqa fi al-qawl alladhi qablahu me amsa wannan amsar ita ce amsar da muka bayar wadda ta gabata ina fata an gane Waƙila arada da ibn al-madiniya faqat wasu suka ce a da aliyu ibn al-madini yake kadai wa ilaihi mail ibn kafir ibn kafir ga haka ya karkata wa ayyadahu balqini balqini ya karfafi wannan maganar wa ibaratu ibn kafir ga abin da ibn kafir yace qila innahu yuridu al-bukhari a wata fadar an ce da bukhari yake wa zahir a zahiri annahu yuridu ali ibn al-madini ibn kafir yace a zahiri ba da bukhari yake ba da ibn al-madini yake wa innahu yashtaritu zalika fi asli sihhatil hadith domin ibn madini shi yana sharɗanta wannan ka'idar yana sharɗanta ta ga ingancin hadisi ne kowane iri cewa ba za a karɓi hadisi ba kun tuna ka'idar jiya mun tattauna ta ba za a karɓi hadisi mu'an'an ba sai ya tabbata cewa wannan da ya an'ana ɗin ya taɓa haɗuwa da wancan da ya ce daga gare shi ɗin ko da ba a hadisi ya ce sami ito ba ko da a wata munasaba dai shi ibn madini a nan ku kiyaye yana cewa duk wani hadisi mu'an'an ba zai inganta ba sai ya samu wannan sharaɗin to shine ibn kasirin yake cewa to kaga wannan maganar tunda ibn madini ne ya shahara da ita to da ibn madini yake wa amma bukhari sai ibn kasirin yace domin shi bukhari fa innahu hula yashtartu fi asli siha shi bai kafa wannan sharaɗin game da asalin ingancin hadisi ba walakin iltazama zalika fi kitabihi sahih ya lazimci wannan ka'idan ne wajen hadisan da zai sanya cikin bukhari su wannan sharaɗin amma baya cewa hadisi ba zai inganta ba in an ruwaito shi da an ana sai an tabbatar da liqa'i kun ji fassarar da ibnu kasirin yawa maganganun ainihin bukhari wannan magana tana nan a cikin littafin ainihin alba'isul hafiz ainihin wato tare da wato sharhi na ikhtisar ulumul hadith na ibnu kathir wa qala al-balqini balqini ko cewaye qila يريد مسلم بذلك البخاري إلا أن البخاري لا يشترط في أصل الصحة ولكن التزمه في جامعه أو لعله يريد ابن المديني فإنه يشترط ذلك في أصل الصحة balkini ma sai ya bi ibnu kafir kamar yadda muka faɗi a baya yace a zahirin wannan maganar muslim da bukhari yake sai dai kuma to ai bukhari bai kafa wannan sharaɗin game da asalin ingancin hadisi ba ma'ana bukhari zai iya inganta hadisi ko da bai cika wannan sharaɗin ba amma saka hadisi a cikin sahihul bukhari ne ba zai ba sai in ya cika wannan sharaɗin kun ji wannan magana kenan sai malam yace wa hadha ra'ayu kaga wannan maganar da balkini ya faɗi wadda ibn kafir ma yake a kanta raddahu al-hafiz ibn hajar ibn hajar yayi raddinta wa huwa al-khabir bi mafhum al-imam al-bukhari wa shartihi fi sahih ibn hajar kuwa kwararre ne game da abubuwan da bukhari yake nufi da kuma ainihin sharuɗan bukhari a cikin sahihi dan har sai da wasu suka kai suna cewa ibn hajar lauyan bukhari duk abin da bukhari yake akai. kai idan wani ya suka a kai sai ibn hajar ya ce a'a ga yadda abin yake فقال يتي ادعى بعضهم أن البخاري إنما zalika fi jami'i, جامعه asli siha. Wasu sun yi da'awar cewa wannan sharaɗin Bukhari ya sa shi ne game da asalin ingancin hadisi bai sanya shi ba game da asalin wato ya sanya shi ne game da hadisan da zai saka a littafin shi bai sanya ba game da asalin ingancin hadisi sai ibn hajar ya ce wa akhfa fi hadhihi da'wa duk wanda ya wannan da'awa yayi kuskure bal ko daya hadha shartun fi asli siha inda al-bukhari kamar yadda malamin shi ke cewa hadisi mu'an'an ba zai inganta ba har sai an tabbatar da cewa wannan da ya an'anar sun taɓa haɗuwa da wanda ya an'anar daga gare shi ko da sau ɗaya malamin bukhari haka yake cewa to bukhari ma haka yake cewa ba wai a cikin sahihul bukhari ba kawai sai ce faqad aksara min ta'lil al ahadith fi tarihihi bi mujarrad zalika imam al bukhari ya yawaita rugurguza hadisai a cikin at-tarihul kabir hadisai da yawa imam al bukhari sai ce wannan hadisin da'ifi ne wannan hadisin mai illa ne me yasa sai ce saboda akwai an'ana tsakanin wane da wani kuma ba a taɓa samun inda suka haɗu ba kaga kenan yanzu abin da ake cewa a cikin sahihul bukhari ne kaɗai ya ƙa'idanta a ƙa'ida ce mutarrada tabbatacciyar ƙa'ida ce a wurin imamul bukhari da malamin shi ibn madini hadisi ba zai taɓa zama ingantacce ba in ya zo da an ana har sai an samu inda shi wanda ya an ana ya haɗu da wanda ya an ana daga gare shi wannan fi asali sihha ne la fi ma yuriduhu fi sahih Allah ya sa kun fahimta قال الجامع عفى الله تعالى عنه عندي الأرجح ما قاله بعضهم sai kuma shi malam Muhammad ya ce amma fa ni a wurina maganar da wasu ɗin suka faɗi game da bukhari ni ita ce tafi ƙarfi a wurina cewa bukhari ya kafa wannan sharaɗin ne a cikin ainihin sahihu kawai amma yana iya karɓan hadisai waɗanda ba su cika waɗannan sharuɗan ba kuma ya inganta su a cikin wani littafi wanda ba sahih ba sai ce a zahir anna musliman lam yaqsid illa ihqaqa ma huwa haqqun indahu عندي الأرجح ما قاله بعضهم الظاهر أن مسلما لم يقصد إلا إحقاق ما هو حق عنده ورد ما بلغه من قول بعض العلماء الذين ليس لهم قدم راسخ في العلم وتؤنم بين مغنى وانتن شرعين بخاري بني شن مسلم ده بخاري يكي ko da ibn al-madini ko da wa yake malam muhammad ali adam anan yana kore danganta raddin ma ga kowa yace maganar da take daidai a wurina a ƙashin gaskiya ita ce muslim baya ainihin wato nufin wane kowa ne cikin waɗannan da aka faɗi an fahimta wato yana nufin ya tabbatar da wata gaskiya ne wadda shi ya gamsu a kanta wa radda ma balaghahu min qawli ba'd ulama yana kuma kokarin raddin wata magana ce da ta iso gare shi wadda wasu malamai suka yi allazina laysa lahum qadamun rasikhun fil ilm wadanda basu nuna ba a cikin ilimi kawai wato magana ce ta zo mishi ya tabbatar cewa magana kuskure ce shine yake raddin maganar amma ba da bukhari yake ba ba da muslim yake ba kuma a zahiri ba ba da bukhari yake ba ba da ibn madini yake ba kuma a zahiri ba ma wani ne na musamman ba magana ce ta iso mishi da ya tabbatar an samu dai wanda ya faɗe ta to sai ya tabbatar da cewa wannan koma wane ne mashirmanci ne don haka ya saki waɗannan kalmomin a iska to amma sai suka yi daidai cikin tsautsayi malamin shi bukhari da malamin malamin shi ibn al-madini da haka su to shi yasa sai wasu su ce da bukhari yake sai su ce a'a ba da bukhari yake ba da ibnu madini yake sai su ce a'a da dukansu yake shine ma yace a ƙashin gaskiya muslim ya ji wata magana ne wadda ba ta mai daidai ba kuma yana da dalilai a wurin shi waɗanda zai iya rugurguza wannan maganar shine kawai yake raddinta ina fata an gane wala imama fil hadisi fi nazari kuma muslim yana ganin wannan mutumin da ya magana ba shi da jagorancin kwarewa ma a cikin ainihin wato hadisi a iya nazarin imam muslim wala min al mu'tabirina sannan ba shi daga mu'tabarina kuma ba shi daga cikin shugabanni na ilimin hadisi waɗanda ake ƙididdige su ake lura da su wa illa idan da muslim da bukhari yake ko da ibn madini ko da wani babban malami lama aqdama ala misli hadhihi al-alfaz al-qasiya da musulun bai tunkaru waɗannan kalmomi busassu ya rinka jefa su akan wanda yake ba ba zai waɗannan maganganu akan malamai ba ba zai waɗannan maganganu akan malamin shi ba ba zai waɗannan maganganu akan manyan malamai ba domin cikin maganganun shi yana nuna wanda ya magana ma jahili ne babu yadda imamu muslim zai tabbatar cewa bukhari ne ko ibn madini ko wani ƙwararren malami ya yi maganar ko da bai yarda da ita ba zai mata raddi amma ba zai irin waɗannan busassun kalmomi ba wal ibaratin nadiya da kuma waɗannan jumloli waɗanda suke masu ainihin wato firgitarwa ko kuma masu tada hankali wala siya mafi mislul bukhari wa ali ibn al-madini musamman ma a ce kuma yi irin waɗannan kalmomin game da bukhari da ibn al-madini wa gairi imamin al-fuhul da wasu manya ko waɗansu makamantansu daga cikin waɗanda suke manya-manyan malamai ne wal jihabiza da kuma waɗanda suke ƙwararru ne wa mimma yu'ayyidu hadha barkaji daga cikin abin da zai karfafe ka cewa ba da bukhari yake ba ba da ibn madini yake ba ba kuma da wani babban malamin yake ba maganar da shi muslim ya ce qaulun muhtara magana ce kirkirarriya mustahdathun wadda aka kagota zairu masbuqin sa idan anna musliman sami'a hadha alqawla mimman laysa bi imamin fil wani malami wanda ainihin wato yayi ta'aliki akan wani sharhi na sahihu muslim mai suna ainihin Muhammad Zakariya al-Kandahlawi yake cewa lallai ne muslim ya ji wannan maganan ne daga wani wanda yake ba limami ne ba malami bane a ilimi awul hadis ko kuma ilimin hadisi ma nasu ga magana da malamin ya faɗe ce wa huwa ah, ko haka ne e wa huwa allazi yaliqu bi sha'anil muallif anan yayi kuskure ne yace wa huwa allazina wa huwa allazi yaliqu bi sha'anil muallif ay muslim wannan fassara ita tafi dacewa ai wa muslim domin bai dace a ce muslim yana faɗin wannan magana ne ga manyan malamai ba idan ka fassara cewa Musulun yana faɗin ta ga bukhari ko Musulun ko wasu manyan malamai ne daga cikin matsalolin shine kana nuna kenan Musulun bai san daraja ilimin masu ilimi ba su ku masu ilimi da ke da daraja in sun yi magana ta zama tana da kuskure a cikin ilimi ko za a yi raddin ba a wulakanta iliminsu to idan ya zama kana cewa Musulun da bukhari yake ko da ibn madini ko su manyan malamai to baka fassara wadda ta dace da darajar imam Musulun ba sai ce fa a ba'idin minhu domin abu ne mai nisa daga muslim an yi rudda ala shekhihi amirul mu'minin fil hadith al al-bukhari abu ne mai nisa ka fassara cewa muslim yana wa malamin shi wanda ya kai matsayin amirul mu'minin a cikin hadisi imam al-bukhari ala ablagh wajihin a irin wannan fuska wadda ta kai matuƙa wa da mafi ƙarfi bi haifu yajtari'u ala tajhili wadda har zai iya jahiltar da shi ya ce jahilin banza jahilin wofi ba zai yi kace muslim zai bukhari haka ba wa ikhrajihi an zumrati ahlul ilmi da kuma fitar da shi daga cikin tawagan malamai dan haka falqaulu maganar da take daidai bi annahu arada bihi radda ala al-imam al-bukhari bi khususihi kama ishtahara ala al-alsina fa hadha isa'atu bil musannif maganar da ake cewa wai yana nufin bukhari ne da wannan raddin kamar yadda ya shahara a harsunan mutane ya ce wannan muna na zato ne ga musulun kama la ya kamar yadda ba ɓoyayyen abu ba ne wallahu ta'ala a'lam allah maɗaukakin sarki shi ya fi sani ya ce wa huwa bahsun nafisun jiddan kaga wannan bincike ne takaitacce amma mai matuƙar daraja an fahimta jama'a kun ga magana ta yaɗu amma ba ita ce daidai ba to sai mana ya ce walhasil abin da yake daidai anna musliman lam yurid al-bukhariya muslim ba da bukhari yake ba wala ibn madini ba kuma da ibn madini yake ba bal arada man laysa lahu rusukhan fil yana nufin wani ne wanda bai nuna a cikin ilimi ba wala lahu sha'anun fi tahqiq ilm al-hadith wani ne wanda yake ba shi da wata gogewa a cikin ilimin hadisi wallahu ta'ala a'lam Allah shi fi sani jama'a kun ji tarbihin farko wannan tarbihin na farko ne yake nuna mana hasilin dai muslim ba da bukhari yake ba ba da ibn al-madini yake ba ba kuma da wani shahararren malami yake ba wata magana ce ta zo mai daga wani wanda yake fahimta cewa rashin kwarewa ce ta kai shi wannan magana zama kun ji tambihi na farko kaga ana buƙatar tambihin nan ko ba a buƙatar shi ana buƙatar shi bi ainihin wannan maganganun da muka karanta musulmi mu gane cewa ba da buhari yake ba da wani ƙwararre ba ne asali tambihi na biyu annahu ala taqdiri ma qila inna musliman arada bi hadhihi al-muhajamah ash-shadida al-bukhariya aw ibn al-madini aw kilayhima ma'an ah, faqad i'tazara anhu ba'dhum bari kuma ku ji a bisa kaddarawa a ce muslim da bukhari din yake ko da ibn al-madini yake ko kuma da kowane babban malami yake a kaddar hakan ne wani malami ya ce a baiwa musulun uzuri uzurin da yake so ya ce a bashi wato barna ce ya ga ta yawa don haka da ya tashi garin sare maganan ne sai ya sare hadda mai ita wato yanzu fa bayan an tabbatar maka ba da bukhari ba da musulun yake ba to amma a kaddara da su din yake sai ce to ba shi uzuri ko kun fahimta da ma. kamar maganar da nake ishara ɗazu ya shahara a wurin mutane cewa malamin hadisi in ya zo raddin magana yana kausasawa saboda yaƙinin da yake da ita cewa maganar ba daidai ba ce wato malaman hadisi ba sa raddi ga abin da suke zaton ba daidai ba ne sai ya haƙƙaƙe wannan abin ba daidai ba ne to in ya tashi ba zai wa abin sassauci ba to da wannan sai ka ba musulun uzuri cewa kokarin kare shari'a ne kishi ne da shari'a an fahimta bari ku ji jawabin sai ke cewa fa qala sahibu fath al mulhim ne littafin fath al mulhim ya ce إن المؤمن الغيور الصادق في نيته إذا بلغه عن أحد من المعروفين شيء يزعم فيه أن القول به يراد به هدم الدين ورد أحاديث سيد المرسلين وإن لم يكن الواقع كذلك ta'khudhu gairatin diniya yace ka sani da cewa mu'mini mai kishi wanda yake da gaskiya a niyyar shi idan wata magana ta iso gare shi daga wani wanda yake sananne ne amma ita magana tana riya rugurguza addini ne da kuma ture hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam in har shi muminin fahimtar da yake nan ko da kuwa ba haka abin yake ba amma shi fahimtar da yake nan to sai ka ga kishi na addini ya kama shi wa hamiyatul islamiyya da kuma ƙoƙarin kare musulunci yansha'u anha ghadabun fillahi ta'ala ala zalikal qa'il wanda sai ta haifar mishi da ɗaukar fushi akan wannan magana wa ibghadihi li wajhi Allah ta'ala da kuma ainihin wato yin fushi da wannan mutumi yayi ne saboda Allah fa yahmiluhu zalika ala alwaqi'iyya wannan sai ta sa ya abka mishi wa izladul qawli fihi ya kausasa magana akan shi wa takallum bi mustaqo bi mustashmi'atil aqwali fi haqqihi da kuma faɗin munanan maganganu game da shi zannan minhu zaton da yake yi annahu bi sami'ihi hadha munadilun an din saboda yana ganin hakan da yake kariya ce ga addini wa dhabbun an hawdi shari'a kuma yana kare tafkin shari'a ne kai ya gurɓace ina fatan kun fahimci abin da wannan malamin ke cewa mumini ne mai kishin addini ya ji wata magana daga wani wanda yake sananne ne ya yi maganar maganar in aka batta za ta rubuta addini za ta lalatar da hadisai to kishi na addini sai ya ɗauke shi sai ya kausasa maganganu akan haka sun makala sannan ne littafin fathil mulhim sai ya ce wa misluhu ma takallama bihi muslimin rahimahullah fi haqqil bukhari rahimahullah fi ba'th ishtirat liqa' بمقدمة صحيح ظنا منه أن الأصل الذي أصله البخاري إن سلم صحته كان مستلزما لرد ذخيرة من الأحاديث الصحيحة وتوهينها sai shi wannan malamin yake cewa misalin irin wanda irin wannan fushin ya taɓa kamawa sai ce kamar yadda muslim ya yi a lokacin da yake tattauna rabbi da yake wa bukhari game da ainihin tattauna matsalar sharɗanta saduwa da malami da ɗalibi wanda ya an ana da musulun ya tattauna a muƙaddimar littafi zaton da musulun yake yi daga bukhari cewa bukhari ya sharɗanta waɗannan sharuɗa ne sai malam ya marmaza ce in ya tabbata bukhari ya sharɗanta haka to abin da yake gani waɗannan sharuɗan na bukhari za su lazimta tun kuɗe hadisai masu yawa ingantattu da kuma raunata su don haka fashtadda na kiwo ala tilkal maƙala sai karin shi ya tsanani ga wannan magana wa ƙa'iliha da wanda ya faɗi maganar bi ashda a yumkin da duk wata kalma da za ta yi ya faɗi wa ma'a tare da haka fa'ammatu shurrah baki ɗaya masu sharhin ainihin wato muslim qad rajjahu madhhab al-bukhari wa sawwabuhu amma suna cewa duk da waɗannan maganganun da muslim yayi akan bukhari amma dai bukhari shi ne yake da gaskiya akan wannan matsalar ba ainihin muslim ba walam yalumu musliman fi tashdidihi wa taghlizihi amma kuma ba su zargi muslim ba game da tsanantawa da kausasa harshe da yi wa haka ba ma jara bainar sahaba haka abin da ya faru a tsakanin sahabbai min al mushajarat na ainihin jayayya wal fitan da fitintinu bina ala ta'awil don kowa ya yi gini ne akan abin da yake ganin shine daidai wani har kowa yana ganin kokari yake har ya kai wani ya kashe wani fa inna kulla fariqin kowane ɗaya daga cikin bangarorin sahabban zanna annal wajiba ma sara huwa ilayhi yana ganin abin da yake akai shine daidai wa annahu awfaq kuma yana ganin shine yafi dacewa wa aslah li na muslimina kuma shi yafi cancanta da ainihin warware matsalolin musulmi dan haka fala yujibu zalika ta'anan fihim wannan baya sa a soke su wanzur qissata Musa ma'a Harun alaihi masallatu wassalam yace dubi kissa annabi Musa da Haruna lokacin da Musa ya dawo ya samu Haruna yana cikin bani Isra'ila kuma ga su suna bautar gunki da yazo kafin ya fara zargin su sai ya fara zargin annabi Haruna yana dukan shi yana jan gashin shi yana cizga yana kaza wa ta'ammal fiha tajidu fiha shifa'an lima yatakhalabu fi sudur min mushajarati sahaba yake in ka lura da wannan abin da ya faru tsakanin Musa da Haruna za ka ainihin samu waraka game da kirjinka na abin da ya faru tsakanin sahabbai wa munaqashatil a'immatis siqat da kuma ainihin wato rigingimu na limamai waɗanda suke amintattu in ka ga faɗan suyuɗi da sahawi sai ka ce yara ne in shekara bakwai da shekara takwas in ka zo ka ga faɗan ibnu hajirin da shi da badruddin al'aini haka to abin da za ka ɗauka kar ka ɗauka waɗannan kuma malaman mutanen kifiya suka shiga hayaniya irin ta yin iska a'a sai ka yi musu kyakkyawar fassara ko da baka ce abin da suka yi daidai ba ne sai ka ce suna ƙoƙarin kare shari'a shikenan kawai ina fatan kun gane jama'a kun ga wannan jama'a wannan magana ta yi daɗi ƙwarai da gaske domin wannan tana daga cikin manhaji na malaman salaf shine idan mutumin kirki ya yi wani abu wanda ake ganin bai dace da shi ba to ba zargin shi za a yi ba sai a dubi amma asali ne ke ce manufar shi ba za a kyautata abin da ya a ce abin mai kyau bane fa don ya tabbata kuskure ne amma wannan manufar za ta ɗauke mai zargi zargi ake so a ɗauke don haka yanzu a ƙaddara cewa musulun da buhari yake to madadin a ce musulun baka kyauta ba baka da mutunci baka da kunya baka san darajar malamai ba a'a sai a ce a kokarin kare shari'a yi amma ba daidai ba bane kalmomin da irin yadda ya amfani da su kuma maganar da yake karewa ita kanta kuskure ce amma kuma ku bashi uzuri yana son kare addini ina fatan kun fahimta jama'a amma kuma kar ka ɗauki wannan ka'ida ka ɗabbaka ta ga mai bid'a ba don mutane suna ruɗuwa irin wannan aga mutum ya aikata bid'a sai ya ce to ai yana nufin ya bauta Allah ne eh a'a wannan ana magana wani ne wanda ya aikata wani ka'ida ta ilimi sai ya kuskure don aka zo sai a bi shi cikin lumana sai a yi mishi raddi to sai wani ya bi shi cikin kausasawa sai ya mishi raddi to a nan ko da kausasawar da ya ba daidai ba ce ko da ra'ayin ma da ya ɗauka ba daidai ba ne kamar yadda musulun ɗin yake to bai cancanta a kan a zarge shi ba sai a ɗauke mishi zargi kwatankwacin malaman ƙihu da suke fatoyi waɗanda wata fatawar in ka ganta kawai bidi'a ce ita kanta fatawar amma me yasa malamai ba sa cewa bidi'a sai su ce ijtihadi saboda an san kyakkyawar manufa ce ta kai shi kuma da ilimi ne ba da son zuciya ba abubuwan da musulmi ya a muƙaddiman nan ba da son zuciya ba da ilimi ne to sai dai kuma ya sa to abinda malamin ke cewa shi ne fathul mulhim ya ɗauka cewa muslim ɗin da bukhari yake shi abin da ya ɗauka kenan amma kuma sai yake ƙoƙarin ɗauke zargi daga al'imamu muslim kamar yadda ibn taymiya yake cewa raf'ul malami anil a'immatil a'la ɗauke zargi daga manyan malamai to kun ji wannan magana kenan tana nan cikin fathul mulhim a cikin mujalladi na ɗaya shafi na saba'in da biyu ba ku manta ba wannan littafin yana ɗaya daga cikin sharhohin sahihu muslim da na zo da su na ce in tafiya ta tafiya za a rinka jin ana ɗibo maganganu daga gare su kaji sai malam yace fara'a muslimun rahimahullah anna mazhab mukhalifihi yulgha ko yulghi shataran kabiran min as-sunnah sai muslimin ya to ai wannan ra'ayin na wannan mutumin da ya ɗauka wanda ya saba mishi in aka bi wannan ra'ayin za a yi watsi da hadisai masu yawa domin a fahimtar musulun fa maka kafa wannan sharaɗin ko hadisai masu yawa za watsi da su an fahimta jama'a hadisai masu yawa za watsi da su ina fata an gane wa yustatahu min al-ihtijaji wal amal bihi kuma za a sa waɗannan irin hadisai ba za a kafa hujja da su balle a aiki da su ba fa kana hadha al-madhhab fi nazari dan haka shi muslim a nazarin shi wannan irin ra'ayin da bukhari yake akai ko kuma malamin da yake wa raddi an gane min babu ta'annuti ala sunna ta'adidi kawai da sunna yal ilgha laha da kuma watsi da ita fa min huna ishtadda ghadabatu muslim daga nan ne fushin muslim ya tsanani wa qasad lahajatuhu sannan kalma shi ke kaushi wa takarrara tahajiluhu sannan kuma irin ainihin wato yadda ya rinka maganganu masu zafi ya rinka maimaita su wa tawdihuhu da kuma zargin shi wa talawwana taqri'uhu sannan ya rinka bi launi launi yana kwankwasa ya tajhiluhu launi launin kalmomin nuna jahilci ya rinka amfani da shi ya anna hadha al-madhhab min mandurihi haqqan khatir domin shi musulun a iya ganin shi wannan ra'ayin hakikan yana da haɗari ina fata an gane sannan a aha sannan wa waqabatu ghadabatul muhaddisina ma'rufa malam yace to kuma fa ya kamata a sani abin da ke hura wutar fushin malaman hadisi sanannen abu ne wa shiddatuhum da kuma ainihin wato tsananin su am almunkara fi hamlatihim ala mukhalifihim ma'rufa irin yadda malaman hadisi ke ɗaukar tsananin inkari akan wanda ya saba musu to abu wanda an saba da shi kun ga maganganun da muke faɗi wato malaman hadisi an san su kuma an san abin da ke wutar su wato duk abin da za ka yi da zai samu musu da hankali amma da sun fara hasashen za ka rusa hadisai to sai idan su rufe to Allah ya kiyaye in suka tunkaro ka to Allah ya kyauta abin da yake kokarin cewa abin da ya kai musulun ya ɗauki zafi ke kuma sai yake nuna maka wannan ba ɗabi'ar musulun ce kadai ba malaman hadisi gaba ɗaya haka su yasa in ka karanta ahwalin rijal na jirjani subhanallah za ka ga irin yadda jirjani ya rinka yin maganganu musamman akan rawafid masu zagin sahabbai khawarij irin maganganun da ya rinka yi a kansu sarki ya tabbata ga Allah har sai da wasu suka zo suna zargin shi a manhaji ne na malaman hadisi malam yake cewa sananne ne abin da ke kunna wutar fushi malaman hadisi sa'annan kuma kowa ya saba da irin yadda suke rabbi ga wanda ya saba musu ta haka yace wa rahmatullahi ta'ala ala muslim wa mukhalifi Allah ya kan muslim da wanda ya saba muslim har ya wannan balbali fa kullum minhuma kowane ɗaya daga cikin su qasada hifaza ala sunnati mutahhara ya nufi kariya ne ga sunna mai tsarki fa muslimun arada al-hifadha alaiha min من أن يعطل شطر كبير منها بالتشديد في شروط قبولها مثل شينا مثل يكيا سنة daga a ce a yi watsi da wani ɓangare mai yawa na sunna saboda an sharɗanta sharuɗa masu ƙarfi wajen ainihin karɓarta wa mukhalifahu shi ko wanda ya saba muslim fa arada al-hifaza alaiha bi Allah ya tajja minha illa bima sabata shi kuma wanda ya saba musulun yana nufin ne kiyaye sunna ta ɓangaren ya kafa ya tsare kar a sake a kafa hujja da sunna sai abin da ya tabbata da ahwata furufin da hanyar da ta fi kowace tsantseni da taka tsantsan shi su ha wajen tabbatar da sunna ne kun ga fassara mai kyau abin da wannan magana ta ƙarshe take cewa da musulun da wanda ke saba musulun duk cikin su babu ɗan bid'a cikin su babu wanda yake nufin rusa shari'a sai dai shi muslim abin da yake gani daban ne da abin da sauran waɗancan ke gani bari in ɗauko muku misali akan admission zuwa jami'ar Ahmadu Bello yanzu shiga jami'ar Ahmadu Bello na da wasu sharuɗa masu tsanani wanda kusan jami'o'in arewacin Najeriya kaf su da waɗannan sharuɗan tuntun ba wai yanzu ba ba san ka samu tsohon profesa a cikin jami'ar Ahmadu Bello in ka dubi yara samari to suna ganin shi kamar mahaukaci ne saboda an kaima ba wai sharuɗan ɗaukan jami'a ba hatta curriculum ko syllabus da an zo da wani sabon abu sai ka ji hau faɗa yace za a canza ilimi faɗan da yake za a canza ilimi ba sai yake wai a zauna da tsohon tunani ba amma shi a iya fassarar shi wannan abin da ake kukan ne wahala ne da haka suka sha wahala suka fahimta don haka yau ga su ba sa tsoron kowace ta kwana to kuwa ma sha wahala ya ce haka shi kuma wannan ɗan na bakwai abin da yake gani in na ci gaba da kafa sharuɗan nan wallahi waɗannan yaran ba za su yi karatu ba ƙarshen da makiyan mu ne za su je su karatu don haka mu sassauta yanzu cikin waɗannan waye makiyin arewa babu amma dole za a ga waye ra'ayin shi ya fi zama daidai amma kuma kowanne abin da yake kokari yaran nan su daure kawai su yi karatu in ba za su daure ba su tafi sai mai ce to ai ka gani in muka ce su tafi wasu ne za su shigo don haka mu sassauta su shigo shi kuma wannan zai ga in muka sassauta suka shigo jami'ar ta lalace ta yi lijin balis ta yi lijin kaza kaza kaga ashe kowanne yana da wujhatu nazar wannan da yake ganin cewa in aka wa ra'ayin masu tsanantawa wajen karɓar hadisin nan to za a wayar gari hadisai da za a raunata su haka musulun ke gani don haka dai wani mutumin kirki ne wani ma mutumin kirki ne mun tabbatar da cewa cikin su babu wanda yake da ɗabi'a ta tablisanci to in dai wannan yake daga wannan kawai mu karba sai dai in mun karanta a tarihin su ya nuna cewa ba zai yi a ce sun haɗu ba wannan ya rasu 1960 wannan an haife shi 1980 kaga tsakanin mutuwa da haihuwa ma akwai shekara ashirin to wannan akwai rashin yiwuwar su sadu sai musulun yake ganin kawai a karɓa to a tunanin shi wannan za ta ba da dama a karɓa hadisai da yawa na mutanen kirki a aiki da su masu ɗaya ra'ayin kuma sai suke gani idan aka wannan sassauci. saboda ganin wane mutumin kirki ne wane mutumin kirki ne babu tablisanci ba za a tsananta bincike ba to kuma za a samu hadisai da isai za su faɗo cikin musulunci a yi ta aiki da su na haka za a waye gari ana wa Allah ba da abin da annabi ya zo da shi ba na haka dole mu kare cikin su waye mugu babu shi yasa na ce ku yaba wa ibn taymiya akan littafin shi raf'ul malami anil a'immatil a'la malaman musulunci ba su da muguwar manufa amma suna kuskure to ba a bin su a wannan kuskuren amma ba a cewa mugaye ne sannan ba a zargin su akan kuskuren da suka yi kuma ba a bin su akan kuskuren ku kiyaye ba za a bin su akan kuskuren ba ba za a zarge su ba ba kuma za a faɗi munanan maganganu ba sai a yi musu addu'a sai a ɗau abin da yake daidai Allah ya sa kun yi wannan magana kyakkyawar fahimta to kaga wannan tambihi na biyu kuma a cikin shi malam Muhammad Ali Adam ne yake kokarin bayyana mana kaddara waɗanda suka ce Muslim da Bukhari yake tare da mun nuna kuskure ce ko amma kaddara hakan ko kuma ma da kowa yake amma ana so ka gane cewa Muslim waɗannan kalmomin bai yi su don cin mutunci ba ya yi su ne don ne don neman gyara ya yi su ne don ne domin fatan alheri wallahi jama'a akwai wani da fadin sarkin zazzau na raba mishi wata rana da muka je fada muka zauna gani ga sarki ga shi a gaban sarki ya nitse yake mai martaba ga wani kuma ni na gaya maka wani ba makiyinmu ba ne amma yana da abokan faɗa kamar yadda mu ma masu sarauta muke da masu sarauta abokan faɗanmu shi ma yana da malamai abokan faɗan shi su suka shigo tsakaninmu suka sa muka yi abin da ya fassara faɗa muke da addini yake to me martaba duk malami in yadda ana faɗa da addini wallahi hankalin shi zai tashi don haka malam albani ba yin mu bane addini ne kokarin karewa yana ganin za a yi amfani da mu a rusa addini don haka duk kalmomin da ya yi ne don kare addini nufin ishara ana wata ga wata dokokin zanzan shi wannan wallahi wallahi ya ba mishi akan tunanin shi to wannan maganar ita ce imamu muslim yake kokarin kawowa a nan a yanzu malam muhammad ali adam yake kawa daga mai littafin fatihul Mulki cewa kar ka ɗauka muslim ya yi kuskure don haka a zarge shi a'a ra'ayin da muslim ke karewa kuskure ne ji step na ɗaya hanyar da ya bi wajen kare ra'ayin kuskure ce ji kuskure na biyu to amma duka waɗannan kurakuran muslim ya yi su ne don ya rusa addini ko don ya kare shi don ya kare shi abu na ɗaya da ka duba kenan abu na biyu muslim ya kai matsayin ya yi rabbin mummunan magana ilimi ko bai kai ba ma'ana yana da ilimin ko bai da ilimin don haka bai cancanta a zarge shi sai a aje magana shi islibin da ya bi kar a ɗauka shi kenan sai kuma a gyara magana to ina fatan don girman Allah wanda duk ke sauraron wannan maganar ya je karanta tarihin wasu mutane akalla guda hudu da zan faɗi a cikin surar alamin nubala mutum na farko shine al-husayn jikan annabi sallallahu alaihi wa sallam mutum na biyu shine usman waɗannan cikin sahabbai kenan ka je ka karanta tarihin su a cikin surar alamin nubala mutum na uku shine ibn hazmin mutum na hudu shine ibn al-arabi abin da yasa na kawo muku waɗannan wato imamu zahabi da yazo cikin wannan littafin sheru alamin nubala a tarihin waɗannan bayan Allah da na lissafa jama'a ya tsaya ya tattauna waɗannan mas'aloli fiye da take tunani kuma duk da ya gama tattaunawa sai ta'aliki kamar haka da ma'anar ta'alikin a cikin tarihin Osman da tarihin misali ya kawo hayaniya da rigingimu da suka faru masu ɗimbin yawa a zamanin sahabbai da kuma abubuwan da suka biyo baya a bayan zamanin sahabbai a cikin shi wata magana wadda ni na fahimci cewa yana ishara zuwa ga kanshi ne shi bahari da ƙarshe sai ce kaga wanda aka haife shi a ƙasa irin iraki ya kubuta daga ainihin ta'assubanci da ainihin wato shi'anci da kuma goyon bayan shi'anci yake to sai gode wa Allah da kuma ya kawo ƙasar su ta Damascus sai ce wanda aka haife shi shi kuma a ƙasar Sham ya tashi a tsakiyar mutanen da ke tsinewa Aliyu da Fatima da Alhassan da Husaini shi kuma ya fahimci cewa waɗannan fa ahalin baitin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma zagin su su addini ne kuma ya ƙaunace su yace to wannan mutum sai ya gode wa Allah domin Allah ya tarfa garin shi nono wannan magana ce nake cewa a zahiri zahab yana ishara a kan shi ne domin a ina aka haife shi a Syria a nan ya girma a nan ya karatu har Allah ya ɗauki ran shi amma bai shiga nasibanci ba in ahalul baiti da ya tafi ɓangaren tarihin ibn hazm da ya kawo tarihin ibn hazm ya tattauna ya tattauna ya tattauna ya koma ya tarihin ibn al-arabi da irin yadda ibn al-arabi ya yi tafiya gabas domin shi maghribi ne ya je gabas ya dawo sai ya dawo ya samu ga ibn hazm ya bayyana a cikin kalmomin da yake faɗi sai ce wani sakaran saurayi ne ya kewaye wasu matasa sakararru suka kewaye shi suna ta izgira'i suna ta izgilanci da wulaƙanta malamai da ilimin malamai yi dangane masu kaushi game da ibn hazmi da zahabi ya gama kama maganganun kaf sai ce amma duk kuskure ne ibn al-arabi ce a duba abin da aka yi ibn hazm waye ibn hazm tukuna ibn hazm din nan na daidai tukuna dan sarauta ne ya taso cikin sarauta da wadata sannan dan boko ne ya karanta su psychology philosophy wane ne wane ne waɗannan ulumin yana ji da kai da girman shi ya sauke girman shi ya koyi ilimin addini to su sai suka ci gaba da mishi wannan irin kalla, su kuma abin da suke kallon shi wannan fa daga bayan tsalle na ya shigo cikin ilimi wato ba sa duba menene status din shi menene matsayin shi menene martabar da ya kai a ilimi su abin da suke kallo yaushe wuce ya shigo ko kun fahimta to sai suke amfani da su sun kafu a matsayin su malaman gwamnati ne ko aka rinka amfani da ƙarfin gwamnati ana amfani da ra'ayoyinsu da fatoyinsu da fatoyinsu a kama littattafan ibn hazmin a ƙona a wulhaƙanta ibn hazmin sai ce to me kake tunani game da mutumin da aka yi cin mutunci haka in ya tashi waɗanne maganganu ne ba zai taɓe a kan irin waɗannan mutanen ba yake don haka ba a yi wa ibn hazmin adalci ba idan kawai aka ce dubi abin da yake faɗi a kan malamai ba sai a ce a dubi abin da malaman suka yi shi an fahimta na ɗaya da imamun zahabi ya gama wannan ta'alikin a nan ba fa an goyi bayan abin da ibnu hazmin ya yi ba amma uzuri ake bashi an kura shi ne sai ya juyo sai kai kuma yanzu da kake karanta littattafan ibnu hazmin irin su al-muhalla al-fusal al-ihkam ɗaukul hamama da makamantansu don ibn hazmin a kowane littafi na shi ko sai da ya saki alƙalam ya zagi wani to sai yake nuna maka cewa to kai kuma yanzu da baka shiga hali irin wanda ibn hazmin ya shiga ba in ka kwaikwayi ɗabi'ar ibn hazmin baka kyauta ba sai kuma da za ka zargi ibn hazmin kan abin da yi sai ma ka kyauta ba ba za a zargi ibn hazmin kan abin da yi ba amma kuma ba za a kwaikwaye shi ba domin waye takura ka kai ba wanda ya takura ka har sai da malamai suka mai da abin ya zama salon magana suna cewa takobin hajjaj da harshen ibn hazmin tagaye ne suna cewa Allah ya tsare ni da takobin hajjaj da harshen ibn hajji. to misali yanzu kaga adalci ya kai adalci to kaji yadda ake wa malamai abin da ake dubawa malami ne wannan na'am malami ne magana da ya faɗa magana ce ta son zuciya a'a yana da dalilai ne maganganun nan da imam muslim ya faɗi fa da ya gama sai da ya sake kulla wani fasli ya ta kawo hadisai da isnadodi waɗanda yake kawo hujja abin da ya sa yi shi yasa na zo muku da wani karamin littafi shi nan an yi foto start idan aka gama wannan shi kuma za mu mishi jirwaye ne kamar wanka wani malami ne shi kuma malam abdulrahman muallimin mutumin kasar yaman ya tattaro waɗannan hadisan gaba ɗaya ɗora su a ma'aunin ilimi tukuna yanzu maganganun muslim ne nan muke karantawa nan kuma hujjojin da musulun ya mai da su madogara shin hujjojin sun cancanta na su zama madogara ko ba cancanta ba sannan akwai wasu takaddun da zan karo muku waɗanda za ku foto su daga cikin wasu littafan abin da muke fatan ka fahimta a nan ne, malami in yi kuskure a wajen wata ka'ida ko a wajen wasu kalmomi to ba a zargin shi ko a ce kokarin kare addini na kaga ibn hazm duk abin da ibn hazm ne ko malamai masana waɗanda suke da kyakkyawan tunani irin su imamu zahabi ba sa zargin shi amma kuma ba wanda yake kwaikwayon shi sai wawa na haka ku kiyaye ko a ƙasashe irin namu nan na faɗi yawaye ne saboda yanzu ni din nan wani zai ji kasar ɗina na yi bayi wato na ɗauki zafi akan wata matsala shi kuma sai wannan zafin sai burge shi shi kawai abin da yake so shi ma bari ya karatu ya zama irin albaniya ya rinka wa'azi haka shi sa so da dama wasu in suka je wani kasar da ya burge su in suka je sai gayyace ni wa'azi idan suka je suka ji an yi wa'azi cool sai ce amma malam ba haka kake a zariya ba wallahi na sha samun haka wuri na ƙarshe da na samu haka shine a garin goza a cikin jihar borno muka je aka yi wa'azi suka ce amma malam gaskiya ba haka kake yin wa'azi wani ce a haka nake yin wa'azi sai suka ce ai mu akwai wani kasar ne ce aha zan ce ku ƙara akwai wani kasar ne malam da muka ji kai malam kasu ci uban yan bid'a a ciki sai ce to ko Allah ai akwai wanda yake daukan zafi amma duka qur'ani da Allah ya tace ta ce qul ya ayyuhal kafirun ha aka sauka haka aka yi Allah ya rinka daga kafa ana ƙara giya ana ragewa suka ce eh gaskiya ne amma ai mu gaskiya jikinmu mu yayi sanyi malam ka gani ka ne kwaya daya suka biya burge su su abin da suke gani haka malamin yake don haka ya zo ne garin su haka haka ka zaure ka zaure da je jihar jigawa akwai da gudu suka yi gudu suka yi suka garin kawai suka ce za a yi yaƙi yau haka wani gari nan da muka je hanyar Legas Buru wasu da yawa ran nan rufe kasuwa suka yi a guje aka ce za a yi yaƙi a garin nan kai kasar ɗin mutumin na yana ta da hankali yau in ya zo da kanshi ai gari ya kama da wuta aka zo ana wa'azi ne wasu na ƙara fitowa <laughs> a nan birnin yarawa an yi haka wani dan agaji gudu ya gudu ya je cire rigar shi an ce muna dukan yan agaji shi kuma haka aka ce to kuma da yazo sai ya ga yan agaji mu ma mun to da su sai je sawo rigar shi sai da shi da ya gudu <laughs> to kaga ko kun fahimta jama'a to irin waɗannan su ne wawaye wato ko baka shiga halin da wane ya shiga ba to kar ka ɗauki uslubi irin wanda ya ɗauka sai kuma idan ka shiga halin da wani ya shiga inda ka ɗauki usulubi irin nashi ba ko to ba a taka shari'a ina son ku gane wannan yasa a cikin laccata da ni na sa mata da'awa aikin Allah na ce ka zargi malami da gwargwadon irin yadda ka ji ya ɗauki mataki a irin garin da yake domin yana daga cikin rashin ƙwarewa a da'awa ka ɗauka yadda ake da'awa a zari haka za a yi ta a kano haka za a yi ta a sokoto haka za a yi ta a katsina haka za a yi ta a ɗazu muka kawo misali karatu ne na sa musu na arba'una hadis jama'a arba'una hadis sai ina ɗan takaita sharhi daga sharhin ibn rajab jami'ul ulum wal hikam amma ka zo ka ga har malaman gari da alƙalai na ka zo za a yi karatun da rana wuni ake ana sanarwa a tashoshin rediyo yau akwai tafsirin hadisai yau akwai tafsirin hadisai jama'a ana sanar da al'ummar musulmi yau wani zai tafsirin hadisai an taɓa faso karatun ni kai na mamaki wai daga ina mutane suke aka ce a daga wurin karatun ce wannan karatun aka ce kai akwai wani babban alƙalin alƙalai ya rasu alƙali babba Allah ya gafarta mishi har gida classmate na Abubakar Gumi har gida ya sa aka kawo shi ya sauko a hankali ya zo muka yi shimfiɗa muka zauna ya ce na zo ne in yi maka godiya gaishe ka ka zo kana karantar da mutane na hadisai na ce ah, me aka yi ce a ah. ya ce ba a taɓa yi ba ba wanda ya taɓa ya ce duk na mun yi karatu ya ce aji mu tsaye da abubakar gumi a sudan ya ce amma ni ma ban taɓa musu ba to ka gani to me kake tunani a wannan lokaci da mun je mun ce wanda ya bid'a sai shekara saba'in yana tunkura gudu gudu a wuce jahannama wasu ma san me bid'ar ba don wallahi wata ta taɓa tambaya ta a yola ta ce ita ta daɗe tana jin ana cewa bidi'a nan wai mai bidi'a daga ina za ka fara bayani na fata an gane saboda haka za ka ga kenan ashe irin usulubin da za mu bi a nan eh ba irin shi za mu bi a yola ɗin ba irin usulubin da za mu bi a sokoto ba irin shi ne zai dace a gombe ba to wannan yana daga cikin ƙwarewa amma in ya zama kai in ka haɗa giya gaba ɗaya kai tashin bauran zabi ma'ana shiga da alwala sallah sai a lahira to akwai kuskure kamar yadda yake kuma ku kiyaye idan ya zama gaba ɗaya ka zama tuwon tishe to akwai inda in ka je kuma gaba ɗaya sai a rena ka saboda haka kowane wuri ka ga da irin yadda Allah ya mu'amalanci irin kafiran da ke wannan wurin lokacin da aka zo madina Allah na magana da ahlul kitab sai ka yana cewa afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna ana ta magana da su da uslubi hade uslubi al'ilmi amma bai bi kafiran makafa a shar suke yi mutum ya ɗauko eh, kashi ya zai jefa gaban annabi ya ce uban waye zai tashi wannan da kace za uban waye zai tashe shi to kaga waɗannan shi yasa sai a ce qul ya ayyuhal kafiruna ce ni din ne kafirai a ce ku din ne na fata an gane amma waɗannan su ne da makirci ne da ilimi sai aka bi su ana rubuta makircin su kuma ana ba su ansa da ilimi wallahi wannan na daga cikin abinda. za ka iya shi a fagen da awa ka iya gudanar da jama'a a yadda suka dace na fata an gane amma daga ƙarshe ina nuna mana annabi sallallahu alaihi wa sallam ala ayyat hal kuma yana nuna muhimmanci da falalar sassautawa da bin abubuwa sandu yana nuna cewa duk inda sannu sannu ta zo to sai ta zama alheri a ƙarshe na fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka idan mun zo karatu na gaba insha Allah ta'ala za mu tashi a inda malai yake cewa as-salis annahu mimma yanbaghi tanbihu lahu annahu ishtahara inda al-kathirina nisbatu al-qawl bi ishtirat al-liqa' faqat ila al-bukhari rahimahullah ta'ala wa laysa al-amru kadhalik إذ لم يوجد له نص نص ذلك وإنما هذا الشرط مستفاد مما ذكره في كتبه كالتاريخ الكبير والتاريخ الصغير والضعفاء الصغير وجزء القراءة خلف الإمام وجزء رفع اليدين وخلف أفعال الإباد وكلامه فيها صريح في كونه يشترط السماء زيادة على اللقاء وعلى اللقي وتمسألة ودى إتما ذا أتتونا شوى شن بخاريا شرطا تسيواني يا هدو دوانا كوي كوكوا إن وانا يا هدو دوانا دو sai in ya tabbata cewa ya ji hadisi a wurin shi kun san jiya mun tattauna wannan matsalar to karatu na gaba zai zo ya fayyace mana ita sannan sai arraba tambihi na hudu annal bahsa an subuti sama'il muta'asiraini ba'dhum min ba'd laysa qasiran 'ala al-bukhari faqat wannan ra'ayin ba bukhari ne kadai akan shi ba zaka ji zai kawo maka jimillar malamai irin su al-imam shafi'i al ahmad bin hanbali al-imam al-fallas al abu hatim abu zur'a muhammad ibn auf da manya-manyan malamai irin su ainihin addara kutumi bai haƙi can sama su shu'uba yahya eh, bin qattan da ali ibn madini da makamantansu duk suna kan waɗannan ra'ayoyi amma imam bukhari saboda martaba da Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukace shi da ita a bayan waɗancan sai ya zama shi ya shahara da wannan ra'ayin amma ra'ayi ne na jumhurul muhaddisi jiya mun fara gabatar da wannan insha Allah Allah madaukakin sarki ya taimaka anan ne za mu saurara insha Allah ta'ala kar a manta tambayoyi da muka yi ta cewa a rubuto game da wannan yanzu ya kamata a rinka gabatar mana da waɗannan tambayoyin muna samu muna tattauna su muna amsa su insha Allah ta'ala da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk